فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتكوز قوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة ومدينة هذا هكرا دبو ديا دا دليه دا أربعين دا ديا وان ديزو دي دي دا شات ديا قواتا كوغوما نيو sha ɗaya ga watan ainihin wato biyar a girgoniyan kalanda dubu biyu da ainihin wato ashirin don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan kan titin mai tama yusuf sule street a ainihin wato anguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin suratul zariyati kuma mun kwana a nambar aya ta ta 47 yau za mu tashi kan lambar aya ta 48 insha Allah ta'ala alarama mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإن إِنَّا لَمُوسِعُونَ نعم وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين الله سبحانه وتعالى يتوى السماء فأنكم سماء banainaha mun gina ta bi aidin da hannunmu wa inna la musi'un lallai mu masu yalwatawa ne masu fadadawa ne masu budawa ne wal arba ita kuwa ƙasa farashnaha mun shimfida ta fa ni'mal mahiduna ma dalla da Allah gwanin shimfida gwanin bazawa gwanin shimfiɗewa wa kulli shay'in ga dukkanin komai kuma khalaqana zawjaini mun halitti ɓangarensa guda biyu kishiyar junansa ko dan uwansa kamar yadda wasu malamai suka fassara da cewa suna kafa ta a matsayin hujja cewa komai da ka gani a duniyan nan akwai matansa da namijinsa la'allakum tadhakkaruna lallai za ku zamanto ko za ku zamanto masu tuntuntuni da tunani da wa'azantuwa dangane da abin da Allah maɗaukakin sarki yake yi na halittarsa da kuma kudura ku bauta masa shi kaɗai fafirru ilallahi Allah ya ce ku kauce abin nan ku ɗiba a guje ku ainihin wato tafi zuwa gurin Allah subhanahu wa ta'ala inni lakum minhu nadhirun mubin lallai ni ainihin wato gare ku daga gurin Allah ainihin wato mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadi babu boyewa Allah ce wala taj'alu ma Allahi ilahan akhara kada ka sanya ko ku sanya wani Allah koma bayan Allah wani Allah daban ku bauta masa inni lakum minhu nadhirun mubin har ilau da ya maimaita cewa lalle ni daga gurin Allah nake zuwa gare ku domin muku gargadi gargadi wanda yake mabayyani ya ta'ala a munabbihan ala khalqil alamil ulwi was sufli wato Allah yana mana tambihi da fadakarwa akan halittar ainihin wato abin da ya shafi sama kuma abin da ya shafi ƙasa ga baki daya yace was samaa banainaha ha saqafan mahfuzan rafi'an ko rafi'an wato mun sanya ta rufi ne wanda ya tare muku duk abin da zai ainihin wato cutar da ku kuma muka daga ta sama ba ta zai zab da ku ba balantana ta cutar da ku da zafin rana ko wani a makamancin haka bi aidin wasu malamai sun fassara bi kuwa cewa wai da ƙarfinsa Allah ya ainihin wato a gina ko kuma ya ɗaga wannan sama amma magana mafi inganci daga cikin fassarori da malaman sunna malaman aƙida da tauhidi suka yi wa wannan kalma bi aidin wato bi ma'ana da hannunsa Allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato a yalwata sama ya kuma ɗaga ta ya kuma ainihin wato gina ta a ita aƙidar ahalus sunna ta yarda cewa Allah yana da hannu kuma wannan ne abin da ayoyi da ainihin wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka tabbatar domin Allah maɗaukacin sarki da ya zo yana yi wa raddi wa yahudu sai yake cewa sun ce hannun Allah a tankware yake. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulan hmm? gullat aydihim wa lu'inu bima qalu بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الله يتوى وقالت اليهود يهودا واسكتي يد الله مغلوله hannun Allah a tankwara take hannun Allah a lankushe yake bi ma'anar da wannan fassarar da suke nufi suna nufin Allah marowaci ne kenan domin idan ainihin wato a balarabe ya ce ya duka magalulatun wato hannunka a lankwashe yake to yana nufin kana da rowa ya sa ma Allah da ya zo yana magana a kan kar mutane su rowa sai yake cewa la ta da'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutuha kullal basti fataq'uda maluman mahsura yace wa la ta da'al yadaka maghlulatan ila unuqika kar ka sanya hannunka tankware a cikin wuyanka ma'ana ka zama marowaci kenan shine ma'anar haka wala ta taj'al yadaka magalulatan ila urkika wala tabsutha kullal basti kar kuma ka shimfiɗa ta gaba ɗayan shimfiɗawa bi ma'ana kar ka zama mai rowa kar kuma dukka kwashe duk abin da ka mallaka ka rabar wa jama'a kuma ka koma ta takaffafun nasa kana ainihin wato mika hannu jama'a su taimake ka kamar yadda manzo Allah ya bawa ɗaya daga cikin sahabbansa Sa'ad dan Abi Waqqas shawara lokacin da ya rahil lafiya ta kama shi yana da dukiya mai yawa amma yar da za ta gaje shi guda ɗaya ce mace sai nemi shawarar manzon Allah cewa yana so zai wato raba dukiyarsa kashi ainihin wato uku ya ba da biyu ya bar mata kashi ɗaya wata ruwaya ma yace zai raba biyu ya ba da rabi duk annabi ya hana ya ce masa innaka ya sa'adu an taraka warasataka aghniya'a khairul lahum min an tadarahum alatan yatakaffafuna an-nasa hmm. wato ka bar iyalanka cikin wadata da samun walwala ya fi alheri sama da ka bar su cikin kunci suna mika hannu jama'a su taimake su alhalin ba za su taimake su ba don haka don ka tara dukiya kana sadaka kana kyauta kuma ka bar wa iyalanka abin da za su gada ko da bayan ranka wannan ba kai laifi ba according to ma akhbara bi har rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gwargwadon abin da Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato ba mu labari to don haka dai nan. wato yana bayyana kan cewa wato hannun Allah a tankware yake Allah ya ce bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha a a hannayensa a shimfiɗa suke kuma yana bayarwa yana ciyarwa da hannayen nan yadda ya ga dama wannan sai ya nuna mana kan cewa ainihin wato a Allah madaukakin sarki yana da hannu kamar yadda ainihin wato wannan aya ta tabbatar mana haka wata aya ta tabbatar mana an rama akwai wata aya ne qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya mhm. astakbarta am kunta min al lokacin da Allah ya umarta iblis yayi wa annabi Adam sujuda da ya ƙi sujuda sai Allah ya tambaye shi yace qala ya iblisu yace ya kai iblis a'udhu billahi min hazal ismi Allah raba mu da wannan suna a cewa mutum iblis amma saboda tsabar kangara irin na yaran mu yanzu sai ka ji wai wani wai shi tsabar shi shi dan kwal uba ne dan iska ne shi wai wai iblis ma ake kiransa ka ji an kwara mar kira iblis yace na'am sai ya amsa to bari ka je yadda suka yi da Allah Allah ya iblisu ya kai iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya me ya hana ka su juda ga wanda na halitta da hannuna kaga kenan Allah ya nuna ya halitta annaba Adam da hannun shi to wannan sai nuna Allah yana da hannu kenan kaga babu yadda zaka yi ka juya wannan aya ka ce ba hannu Allah yake nufi ba amma wasu saboda su bauɗe wa tafsiri na haƙiƙa na sunna tafsiri na manzon Allah tafsirin sahabbai sai su ce ma mana aka an tasjuda lima khalaqata bi yadayya ay bi ma'ana bi quwwati wannan ba aqidar ahlus sunna bane duk wani ahlus sunna ya sani Allah ya siffanta da hannu domin ya siffanta kansa da shi a cikin alqur'ani ko manzon Allah ya siffanta shi da shi a cikin hadisansa Allah ya siffanta da idanu domin ya siffanci ya siffanta da kansa da haka lokacin ma da ya zo yana magana a kan ainihin wato annabu nuhu cewa wasna'il fulka wasna'il fulka bi a'yunina wa wahina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun yace wasna'il fulka bi a'yunina ka ainihin wato kera jirgin ruwa a kan idanunmu muna kallon ka kaga wannan ya nuna Allah yana da idanu kai tsaye bi ayunina ka kera jirgin ruwa akan idanunmu ko wasu na ilfulka bi ayunina wala tukhatibni bil ladina zalamu kar kai mun magana dangane da waɗannan da suka zalunci kansu shine kafiran da ba su yi imani da abin da ka zo musu da shi ba innahum mugraquna Allah yace su ababan dilmiyarwa ne su za a halaka tufanu zai rugunsu ma da su kaga wannan aya ta nuna mana Allah madaukakin sarki yana da ainihin wato a hannu kuma yana da idanu Allah yana da idanu to ire-iren waɗannan ayoyi malamai suka ce fassara su da yadda suka zo karka yadda ka ɗauko wani ta'awili ka ce za ka fassara shi da shi wannan idan ka yi haka ka rage wa Allah abin da ya bayyana wa kansa ya siffanta kansa da shi kuma rage wa Allah wani abu daga cikin abin da ya faɗa to wannan zai iya afka ka zuwa babun tauye ayoyin Allah da kuma yi wa Allah ƙarya da kuma jingina wa Allah abin da bai jingina wa kansa ba ko korewa wa Allah abin da ya jingina wa kansa to kuma wannan babi ne wanda yake da hatsari domin zai iya fitar da musulma daga musulunci idan yi wasa Allah ya kiyaye shine yake cewa a wasama'a banainaha ai ja'alnaha saqafan mahfuzan rafi'an mun sanya ta ainihin wato a rufi ne wanda yake kare mutane daga duk wata masifa kuma mun daga ta sama ainihin wato abin nan don ta zamanto tana sama da ainihin wato mutane a qalahu ghairu wahid wasu malamai da yawa suka ce wai da karfi amma wannan fassara muka ce ba haka take ba wa inna la musiuna a lalle mu masu yalwatawa ne masu budawa ne inda Allah ai qad wasa'ana arza'aha wa rafa'anaha bi ghairi amadin a lalle hakika mun yarwa ta jaffan san mai gabaki daya yanzu saman nan da kake gani ba wanda yace ya taba kure ta ta kudu ko ta arewa ko ta gabar ko ta yamma Allah madaukakin sarki bai bawa al'umma damar su gano karshen sama ta kowanne bangare na duniya ba ko da gari kaza sai dai a ce maka shine daga hi ba wata ƙasa ko ba wani gari amma dai ba isa a ce shine karshen duniyar ba kuma inda ya wuce inda yan adam za su rayu kana zuwa gurin ba za ka ainihin wato rayu ba ko ba za ka dawo ba turawa da yawa sun yi yunkurin su je su kurewai duniya su gano ina ne iya adadin fadinta kai in banda bature da rashin hankali yanzu wannan faɗi wannan sama da wanda yadda Allah ya yi tannan ka ce wai ka je kai ka kure wai ka gano ina fadinta yake da haka daga sun tafi a cikin jirgin sama ko sun tafi sama jannati babu labarin dawowarsu shikenan kowa sai Allah ya danke shi daga tan imma ilal jannati wa imma ilal nari in kai musulmi ne bincike ne ya kai ka to Allah ya taimaka kana da imani to shikenan ka tafi aljanna kuma dama kafiri ne kai shikenan sai wutar jahannama to saboda haka Allah ya ce kad wasa'ana arja'aha hakika mun yalwata jaffanta wa rafa'ana ha bi ghairi amajin kuma mun daga ta ba tare da tsarnu ko ainihin wato abubuwa da suka shafi wato ginshikai da za su ainihin wato tokare ta ba hatta ta kallat kama hiya har san da ta tabbata ta tsaya da gindinta kamar yadda kake ganin ta din nan to haka Allah ya ce haka muka yi wa wannan sama wal arda farashnaha kasa mun shimfida ta yasa a wata aya ke cewa alam naj'al al-arda alam naj'al al-arda mihada mhm. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا نعم على ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا الله يتي ألم نجعل الأرض مهادا شنبامو مكسن يكسا تزم شنفدت يابا ألم نجعل الأرض مهادا بامو مكسن يكسا تزم شنفدت يابا يتي والجبال أوتادا su kuma ainihin wato duwatsu muka sanya suka zamanto turaku a ainihin wato kan wannan ƙasa ɗin ma'ana dai kamar yadda ya faɗa a nan wal'arda farashinaha ita wannan ƙasa mun shimfiɗa ta mun ainihin wato baje ta ai da ha firashan mun sanya ta kamar shimfiɗa lil makhluqati ga sauran halittun duniya ga baki ɗaya ainihin wato wannan ala aminu fa mahiduna ma dalla da mu su Allah masu shimfiɗawa. ainihin wato dangane da wannan ai waja'alnaha mahadan li ahliha mun sanya ta shimfudaddiya ga ma'abotanta wannan shine abin da Allah yi wato jama'a ya kamata mu gane girman Allah fa yanzu wannan ayoyi da suke nuna mana ya sanya sama ta zama rufi akan mu wanda Allah in ya ga dama da saman nan kadai sai mana azaba wallahi zai iya yanko ta saki ko a kayin mu zai iya sauko ta ƙasa-ƙasa yadda ranar nan za ta yi ta tafasa kwakwalanmu zai iya abubuwa da yawa kai da ruwan sama wannan Allah in ya ga dama sai mana azaba kaga dai ruwa ne amma wallahi idan Allah ya ga dama ya zama azaba gare mu wallahi sai ya zama azaba yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya raina duk wani abu da yake faruwa dangane da kudurar Allah da halittar Allah wata rana hadiri ya taso hadiri ya taso manzon Allah ya shiga ya fita ya kai mari ya kai gauro hankalin annabi ya tashi ya rasa inda zai sa kanshi in ya fito waje ya yi addu'a in ya koma ciki ya yi addu'a ya tsaya ya kalli sararin samaniya ya yi addu'a na na aisha sai ta ce ya rasulallahi ya manzan Allah kai na kasa gane maka wallahi idan hadiri ya taso shauran jama'a suna ta barka barka suna ta albishir wa juna suna ta jin daɗi suna farin ciki suna yi wa junansu barka barka akan cewa ruwan sama zai sauka kai kuma gaba ɗaya sai in ga hankalinka ya tashi ka shiga ka fita ka kai mari ka kai gauro ka shiga nan ka yi addu'a nan ka tashi nan ka zauna nan ka kasa tsugun ka kasa tsaye ka kasa zaune ni wannan wannan irin lamari ne yanzu Allah ya ce ya Aisha yake Aisha baki san cewa akwai al'ummar da suka ga irin wannan hadirin da yanzu ni nake gani muke gani suka ɗauka cewa ruwan sama ne daga ƙarshe ya zamanto azaba ba? Falamma ra'ahu ariban mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aribun mumtiruna bal huwa mas استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ Allah ya ce falamma ra'auhu lokacin da suka ga wannan girgiji aridan ya bujuro ya taho mustaqbila audiyatihim ya dimfaru kwaruruwan su da garuruwan su da ainihin wato nan abunan abunan abunan kasashen su mustaqbila audiyati qalu gudar bakin su he suka ce hadha aridun mumtiruna wannan wani bijire ne wani bijire ne wani kwaranyowa ne wani mai dimfaranmu ne wanda zai zubar mana da ruwa hadiri ne ga nan mamako ya taso zai zubar mana da ruwan sama Allah ya ce bal a'a huwa masta'ajaltum bihi shine abin da kuke gaggauto wa kanku na cewa ai muku azaba ba haka kuke faɗa ba in kana hadha min indillahi fa asqit alaina ko hijaratan mina sama'i ko a wuce na bi azabin ali in har da gaske kace wannan abin daga Allah ne to a yanko mana wata bangare na sama mana ko kuma a zo mana da azaba mai radadi Allah ya ce to wannan abin da kuke cewa in da gaske ne a zo muku da azaba to azaba ce ta zo huwa masta'ajaltum bihi abin da kuke gaggautowa kanku da ne na azaba Allah ya ce rihun ko fiha azabun ali iska ce wanda a cikinta babu komai sai azaba mai raɗaɗi. wuta ce da ainihin wato iska mai tafiyar da mutane mai kakkarya da ɓaɓɓalla da rugurguza ɗan adam mai ɓalla ainihin wato gini mai rusa mai karya bishiya mai ruguntsuma duk wani abin da kuka mallaka na arziki ya lalata shi kuma kuma ya karkashe ku ji ha azabun alim Allah ya ce to damiru kullu shay'in bi amri rabbiha tana ragargaza ta tsuma ta ainihin wato yi tadmiri akan dukkanin abin da ta samu bi amri rabbiha amma da umarnin ubangijinta da izinin Allah take wannan aiki ma'ana Allah ne turo ta da wannan yasa wannan iska da kuke gani ta taho da ruwa duk abin da take fa ba yin kanta bane umarnin Allah ne Allah ne yace ta in ta rusa ma gida Allah ne yace ta zo ta rusa in ta ballo bishiya ta kaftaro reshe a kanka Allah ne yace ta haka in ta daga mota sama tana watan gaririya da ita Allah ne yace ta haka tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana rugurguza duk abin da ta samu da umarnin ubangijinta Allah ya ce fa asbahu sai gashi sun wayi gari la yura illa masakinuhum ba sa ganin komai sai kufayin gidajensu an rurrusa su an rugurguza su an babballa su ko kazalika najzi qaumal mujrimina Allah ya ce haka nan muke ainihin wato sakawa mutanen da suke mujrimai wanda ba sa bin Allah ba sa bin tafarkin Allah saboda haka manzan Allah ya ce to na sani ko irin wannan iskar ce shi yasa kike ga idan na tashi sai na ainihin wato ki ta addu'a na kasa tsagun idan ba na ga ruwa ya sauka hankali na kwanta ba ba zan yadda cewa wannan ainihin wato a wannan iskar iya ruwa kawai za ta saukar mana ba ba mu sani ba ko ta zama ta azaba to kun ga manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam saboda ya san Allah ya san waye Allah yasa idan Allah ya taimake ka ka san Allah ka fahimci waye Allah babu wani abin da shi yasa ai Allah ya ce yana mamaki masu yin dariya yana mamakin waɗanda ba sa kuka yana mamakin waɗanda ba su da tunanin cewa Allah na iya musu azaba a kowane lokaci hadal hadithi ta'jabun mhm. wa tadhakuna wa la tabkun mm. wa antum mm. hadisi afa bi hadal hadisi ta'jabun ko eh haka ne afi ba hazal hadisi da wannan labarin kuke ainihin wato mamaki kuke ainihin wato abin nan ina mamakin ku wa tabhakuna kuna tuntsira dariya wala tabku ba kwa kuka wa antum samidun ai wa antum mughannun kuna rera waka da tsalle da rawa shine ma'ana samiduna kamar yadda wasu daga cikin sahabbai irin su Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin sahabbai suka fassara Allah ce fasjudu lillahi wa abudu in dai da gaske kuna son Allah da gaske ku masu imani ne to ku su duda ga Allah ku bauta mishi to shine saboda haka wato abun mamaki ga mutumin da yana ikirarin ya san Allah amma ya shantake ba ruwansa da tuna lahira ba ruwansa da tuna azabar Allah ba ruwansa da tunanin cewa a duk inda yake Allah na iya kama shi kuma na iya masa ukuba da azaba wannan abun mamaki ne wallahi tallahi afa bi hadha alhadith ta'ajabuna Allah kiyaye to wannan shine dan haka ubangiji madaukakin sarki ya bayyana mana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana haka a ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ko aya ya wuce wanda take magana akan azaba sai ya rushe da kuka idan yana sallah saboda yana tunanin wannan azaba annabi fa yana da garanti fa Allah ba zai mar azaba ba shi da kansa Allah ya bawa kansa garantin cewa ba zai manzon Allah azaba ba Allah maɗaukacin sarki ya riga da ya rubuta tun alauhul mahafuzu cewa manzan Allah ɗan aljanna ne aljanna kanta na farin ciki da shigar manzan Allah cikinta amma tare da haka idan annabi yana karanta ayoyin azaba sai ya rushe da kuka shi yasa ma ya tabbata idan ya zo yana karanta ayoyin azaba sai ya tsaya ya yi addu'a Allah ya kare shi da shi da al'ummansa daga wannan azaba in ya karanta ayoyin rahama kuma a sallah sai ya tsaya ya yi addu'a Allah ya sada shi da wannan rahamar da shi da al'ummarsa saboda manzan Allah ya san Allah yace ala inni atqakum billahi ku saurara wallahi na fi ku tsoron Allah ku saurara wallahi na fi ku kiyaye dokokin Allah ku saurara wallahi na fi ku biyayya ga Allah saboda ne saboda ya san Allah shi yasa duk wannan shegantakar da kaga mutane suke yi da wannan barna da kaga mutane suke yi da cin zarafin juna da kaga mutane suke yi da cin amana da cin dukiyar jama'a da zaluncin shugabanni da zaluncin gwamnoni da 'yan majalisa da shugaban ƙasa da ma kowane ne kai daga cikin shugabanni da tsadar abinci na 'yan kasuwa da gallazawa jama'a da wasu mutane suke yi da zamba cikin aminci da cin amana da zinace-zinace da shaye-shaye da luwaɗi da duk wata shegantaka da kaga ana yi a duniyan nan wallahi ba wani abu bane kawai rashin sanin Allah ne da an san Allah da ba za a yi ba yasa ainihin wato wani daga cikin masu kawo kissoshi irin na almara ya taɓa ba da wata kissa yace ainihin wato a wasu mutane ne ɗansu irin yara 'yan shekara biyu zuwa biyu da rabi shekara uku nan sun fara tafiya kafa ta fara zaƙin yawo sai kawai yaro ya bata wani kawai aka nemi yaro aka rasa ashe yaro ya fito waje da ya gaba wanda ya tare shi kawai sai dinga shiga jeji ya ta shiga jeji ya ta shiga jeji har ya je ya samu zaki da matarsa a bakin bishiya suna hutawa kawai yana zuwa sai hawa gadon bayan zaki zaki yana bacci ya farka ya kawo ruma oh haka kamar zai abin nan sai ga yaro ne karami sai koma sai ya lif sai ya kwanta yaro ya ta tsalle a gadon bayan zaki ya kai ya komo ya kai ya komo ya kai ya komo matar zaki can sai ta bude idanu kawai sai ta ga yaro yana ainihin wato ta wasa yana ainihin wato kaiwa da komowa yana ta tsalle a gadon bayan zaki sai ta ce yalla ranka ya dade kace yanzu fi sabilillahi manya manyan mazan dawa ma suna tsoronka mafarauta idan sun ganka su ce kafa mai nace ban baki ba duk wani wanda yake jin ya isa yana gudun kada ku yi aran gama amma yanzu wannan dan yaro dan karami yazo ya hau gadan bayan ka yana ta wasa yana ta abin da ya ga dama sai ce mata hajiya ai wannan da kike gani bai sanni ba yace da ya sanni wallahi da ba zai zo nan ba yace to ko da yake haka ne yace to tunda bai san da bakin ga yanzu dan na masa wani abu ma ai ba zai zama wani abu ba saboda wanda bai sani bane yayi masa amma idan wanda ya sanni ne bai isa ya tinkaro nan ba to ana nan a cikin wannan hali sai ainihin wato iyayen wannan yaro suka taho neman shi kayaya kayaya aka baza mutane to wanda suka yi ta bangaren inda wannan zaki yake suna tahowa sai suka hango kan yaro ta saman ciyawa haka yana ta tsalle-tsalle ba su san da suwa yake ba aka ce ga in mm, ga aka ɗiba da gudu aka tafi sanda suka je dab da bishiyar kawai sai suka ga ashe yaron nan akan gadon bayan zaki yake ga kuma matar zaki tana kwance a gefe ai idan ka ga irin burkin da kowa ya yi to za ka ga irin ƙurar da ta tashi a gurin kowa sai ya juya da gudu sai zakin ya taɓa matarsa ya ce to kin ga waɗanda suka sani <laughs> ya ce kin su ai ba su iso kusa da ni ba inda a ce ba su sanni ba su ma irinsa to da sun iso to haka dai wannan yaro ya gama tsalle-tsallensa ba wanda ya iya zuwa gurinsa sanda zakin suka tashi suka bar gindin bishiyar sannan aka iya zuwa aka ɗauki yaron to sai malamai suka ce kaga kenan inda mutum ya san Allah kamar yadda mutanen nan suka san zakin nan to kamar yadda ba su isa gurinsa ba saboda sun san shi to kai ma ba za ka saba yi masa ba saboda ka san shi wannan shi ne wannan isa ce ta almara amma idan ka kwatanta ta da alakar mutane da ubangijinsu tana ba da darasi mai ainihin wato girma Allah Maɗaukakin sarki ya ƙara mana jin tsoron Allah ja'alnaha mahadan li ahliha wa min kulli shay'in khalaqana zawdaini Allah ya ce kowanne abu da ka gani mun halitti mutane mun halitti mata da miji mun halitti dangin sa guda biyu ai jami'il makhluqat gaba ɗaya ababan halitta azwajun wato ma'aurata juna ne kuma dangin juna ne guda biyu sama'un wa ardun farko dai sama da ƙasa sama ita ce miji ƙasa ita ce mata haka malamai suka ce suka ce hiya sama idan sama ta zubar da ruwa sai ƙasa kuma ta fitar da tsoro. wato sama hiya ta zama kamar ta yi wa ƙasa barbara kenan wannan ruwan da ta zubar sai zama kamar shi ne mani ita kuma ƙasa idan ta fitar da tsoro sai zama kamar shi haihuwa da ƙasa ta yi wannan shi malamai abin da suka kawo walailun wa naharun suka ce dare miji ne naharu kuma yini mata ne wa shamsun wa kamarun suka ce wata ne miji rana kuma mata wato ainihin wato su masu biyu aka yi su wa barrun wa baharun kan tudu inda babu ruwa shine ainihin wato miji bahar kuma shine mata Ya sa kake ga ainihin wato kayan ruwa da kayan itatuwa a ciki wato kamar barru ya yi wa baharu barbara kenan ya ainihin wato samar da amfani wa biya'un wa zalamun haske da ainihin wato duhu su ma mata da miji ne wa imanun wa kufurun suka ce to kuma haka kafirci da imani wato kafirci shine ainihin wato abin da bahi da kyau imani shine tabbatacce wato kishiyoyin juna ne wa mautun wa hayatun haka ainihin wato mutuwa ga kuma rayuwa wa shaqa'un wa sa'adatun tsiyacewa da kuma rabautuwa wa jannatun wa narun ga wuta ga aljanna to haka duk hatta alhayawanat har dangin ainihin wato haiwanat wato dabbobi wanda ba ta ci da kuma ƴaƴan itatuwa in ka bi za ga akwai mata akwai miji in ka ga namijin dabino to za ga namijin matan dabino ka ga namijin mangoro shi wanda za ga baya ƴaƴa sai girma amma ba ƴaƴa to haka kuma za a ga matar ita kuma tana ta zuba ƴaƴa haka idan ka ga teɗiya za a ga ainihin wato teɗiya mace haka in ka ga dirimi mai ƴaƴa za a ga mara ƴaƴa za ka ga ga gwanda wannan tana ƴaƴa wannan ko ba ta ƴaƴa suka ce to duk wannan Allah yana nuna mana mata da miji ne to sannan suka ce idan ka dawo bangaren dabbobi ga jaki ga jaka ga sa ga saniya ga tinkiya ga rago ga akuya ga Tauri, haka idan ka bi su duka har tururuwa da kake gani akwai mata da miji shi yasa suke haihuwa har kiyashi har cinnaka duka za ka same su a wannan duk wannan Allah yana nuna mana ne saboda ya nuna mana cewa shi mahalitti ne to kuma wannan sai yake nuna mana ashe aure idan har haka ne to ba abun wasa bane ba kuma yasa wasu malamai suna ainihin wato kafa hujja da wannan aya a matsayin muhimmancin aure da girman girmansa da darajar sa ta yadda Allah bai bar komai ba face san da ya kaddara mata da miji a tsakaninsu to sai Allah ya nuna kan cewa ashe darajar mace shine a ce gata da mijinta kamar yadda tinkiya take tare da rago kamar yadda akuya take tare da taure ashe kenan darajar mace a ce gata ga miji in kuwa har ba haka ba to da tinkiyancan da ragoncan kamar sun fike daraja ma tunda su mata da miji ne ke kuma kina nan zaune wata zogiya da ke hakan nan ko kuma kai ma kana nan zaune wani zoge da kai hakan nan kana ainihin wato menene fulo da jarka kullum da ramadana kana layin kosai da kunu baka da inda zaka koma ta qazimin hawa tsaron inda zaka je ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali to wannan kaga matsala ce wani ya zo a daidai an gane magana da kyau ko to shine Allah madaukakin sarki yake cewa a la'allakum zakaruna lallai wannan zai sa ku yi nazari ku yi tunani ku koma ku shiga cikin taitayinku da al'amuranku ai li ta'lamu anna al-khaliqa wahidun la sharika lahu don ku gane lalle Allah guda ɗaya ne shine mai halitta ba shi da abokin tarayya da haka sai ce fafirru ilallahi to in kun gane haka in kun fahimci haka in kun tabbatar da haka to duk kuɗi ba a guje kowa ya koma gurin Allah kowa ya tafi gurinsa subhanahu wa ta'ala ai ilja'u ilaihi ku dogara da shi ku fake a gurinsa wa atasimu fi kum alaihi kuma ku rike shi ko wa atamidu ko bi umurikum alaihi ku dogara cikin lamuranku dangane da ubangijinku ku dogara da Allah inni lakum minhu nadhirun mubin lalle ni mai gargadi ne gare ku daga gurin Allah mabayyani mai bayyana gargadi Allah ya ce wala taj'al ma Allah ilahan akhara kada ka sanya wani Allah koma bayan Allah daban ai la tushriku wala taj'alu na'am wala taj'alu sanya ma Allah tare da Allah ilahan akhara wani Allah daban ai la tushriku bihi shay'an jazakumullahu khairan ala ramma kar ku yi masa shirka da komai inni lakum minhu nadhirun mubin lalle ni ne gargadi ne gare ku daga gurin Allah mai bayyana gargadi to kaga wannan duka yana nuna mana irin yadda Allah madaukakin sarki yake so mu mu'amalance shi to ala ramma sai Allah ya ce mai كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون نعم أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون نعم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نعم وإن فإن للذين ظلموا ذنوبا فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون نعم فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله كذلك وهكذا ما أتى الذين malamai suka ce haza tasliyatan lirrasul wato ana bawa manzon Allah hakuri ne ana rarrashin sa annabi dan gatan Allah Allah yana ce masa kazalika to yadda waɗannan suka ƙaryata ka waɗannan kafiran Qurayshawa da waɗannan miyagun mutane da waɗannan la'anannun bayi suka ƙaryata ka suka isu yardar da awarka to kazalika ma atal ladina min qablihim to haka nan kuma babu wanda suka ba abin da ya zo wanda suka gabace su daga cikin kafirai min rasulin na manzo illa qalu sahirun aw majnun face san da suka ce sihiri suke yi ko kuma mahaukata ne yadda kai ma suka ce kai dan sihiri ne suka ce ainihin wato waɗancan mahaukata ne to kazalika haka nan ma atal ladina min qablihim min rasulin ba wani manzo da ya je wa wadancan da suka gabaci waɗannan naka illa qalu sahirun face san da suka ce wannan manzo sahirun wato matsafi ne au majnunun ko kuma mahukaci saboda haka ainihin wato daidai suke sai Allah ya ce a tawasau bihi cin kan ko junansu suka yi wa wasiyya ne da shi ma'ana mutanen zamanin annabi nuhu suka ce sahirun majnun mutanen annabi lutu suka ce sahirun majnun mutanen annabi shu'aibu suka ce sahirun majnun mutanen kaza to kamar sun yi wa juna wasiyya ne waɗannan idan sun shuɗe kafin su shuɗe sai su ce to kuma idan manzo wane ya zo ku ce masa sahirin majinu. kuma idan wane ya zo ku ce sahiri ne mai tsafi ne mahaukaci ne to sai Allah ya ce a tawaso bihi ni kan wasiya suka yi wa junansu da haka ne duk manzan da muka aiko sai su ce sahirin majinu? ko dai wasiya suka yi wa juna ko sai wa duk wani duk manzan da ya zo wato mutanansa su ce masa mahaukaci ne matsafi ne ko dai su wasiya suka yi wa juna Allah ya ce bal ba wai wasiya suka yi ba hum su din nan tsago na mutane ne kawai masu dagawa masu nuna isa masu nuna ainihin wato bankama da ainihin wato babakire masu dagawa ne kawai kawai shine ba wai ainihin wato wasiya suka wa junansu ba kawai kafirci alkufru millatun wahida kafirci wata tafarki ne kwaya ɗaya abinda wane yayi haka wane zai yi kamar yadda in dai musulmi na gaskiya ne to ba shi da bambanci da na indiya da na amerika da na china da na najeriya da na ko'ina saboda al'islamu millatun wahida musulunci abu ɗaya ne ba wani abin da ya bambanta mu duk wannan bambance-bambancen da kake gani Allah bai yarda da shi ba kuma Allah bai goyi bayansa ba akwai inda suturar ɗin take inda ɗoɗar ɗin take inda asali ita ce hanyar to an barta ne yasa kaga duk Allah rabu wannan ya kama bangare kaza wannan ya ce kaza kaza sunna ne wannan ya ce kaza bid'a ne wannan ya ce kaza ba kaza bane to akwai inda asalin sunnar take ta gaskiya yasa muke ta addu'a Allah tabbatar da mu a kanta? ta gaskiya din ta hakikar wanda ita ce Allah ce, abi ita ce manzon Allah ce, abi to saboda haka yadda musulunci yake abu daya babu wani wanda ya bauɗe masa sai wanda ya kauce wanda ya tankware wanda ya bauɗe wanda ya lalace to haka kafirci ma abu ɗaya ne abinda kafiran da suka yi ne ne yanzu suke yi sai dai kawai a samu ƙarin fawa da ƙarfi na kafirci to shine yasa a suratul baqara al-ramma Allah ya ce wa qala alladhina la ya'lamuna laula wa qala alladhina la ya'lamuna laula أو لا يكلمنا الله لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون الله وقال الذين لا يعلمون وأن نندب ba با سكتي laula yukallimun Allahu, in da gaske ne Allah yana so mai imani ya zo da kansa mana ya mana jawabi oh la illallah wai Allah ya sako da kansa ya zo ya faɗa cewa shi ya turo ka nimar tambayoyi ya ba mu amsa sannan sai mu yarda cewa da gaske ne kai manzan Allah ne a wani guri ma cewa suka yi kawai a rubuto sunayensu daga sama wane dan wane Allah ya ce a gaishe ka ya ce kuma da Allah ka yi haƙuri ka yi imani ka shiga musulunci wane dan wane Allah ya ce a gaishe ka ya ce ka zo mana da sunayen rodar rubutun har rayatin na Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ya kiyaye mu daga kalmomin kafirci a wani guri suka ce me yasa Allah ba zai turo mala'iku ba وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فيه بأنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا الله سبحانه وتعالى يسي وقال الذين لا يرجون لقاءنا waɗanda ba sa fatan haɗuwa da mu suka ce kafirai kenan yasa kullum ka dinga fatan Allah yana daga cikin alamar imani alamar kai musulmi ne na gaskiya kullum ka dinga fatan gamuwa da Allah kamar yadda manzo Allah ya faɗa cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wanda duk yana so ya gamu da Allah to Allah ma yana so ya gamu da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu wanda duk ya kyamata gamuwa da Allah to Allah ma baya son gamuwa da shi Allah muna son gamuwa da kai saboda innaka gafurur rahimun kai mai gafara ne mai rahama Allah ka sa in mun gamu da kai mu same ka mai rahaman nan da muka sani mai gafaran nan kuma ta tabbata akan mu ya Allah shine wa qala allazina la yarjuna liqa'ana waɗannan wanda suka ba sa fatan haduwa da mu saboda kafircin su saboda ta'addancin su saboda ƙetarsu da muguntar su suka ce laula unzila alaina mala'ikatu inda Allah nan da gaske yake yana so mu imani to da sai turo mala'iku kaji a can sun ce suna so su ga Allah da kansa Allah ya rubuto sunayensu a nan suka ce to ya turo mala'iku mala'iku au nara rabbana ko kuma in bala'ikun ba zai yi su zo su gaya mana kai manzan Allah bane ba musuluncin nan gaskiya ne ba to shi ubangijin da kansa ya zo yi mana bayani ko au nara rabbana ko wa qad istakbaru fi anfusihim laqad istakbaru jazakumullahu khairan Allah ya ce hakika sun yi girman kai fi an him a karan kawunansu su a sun yi taurin kai otuwan kabira taurin kai mai girma Allah ya ce yau mai raunar mala'ikata wallahi ranar da suka ga mala'iku kuru-kuru ga mala'iku sun zo la bushara yau ma izinin na. babu albishir ga ranar ga mujirmai in dai mala'iku suka biro musu to billahi la illa huwa ba za su ji da daɗi ba dan bala'ikun ba na rahama bane za su sauko musu na azaba ne na masifa ne yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura zaka da suna cewa kaura kaura ya Allah kaura kaura kaura Allah muna tuba Allah Allah ka yaye mana wannan masifa ina babu wannan shine Allah ya faɗa mana a cikin suratul baqara wa qala allazina la ya'lamuna waɗannan da ba su da ilimin sanin Allah ba su da ilimin tauhidi ba su da aƙida? ba su da ilimin meye Allah yake so su yi meye baya so su yi ba su nemi su san waye Allah ba wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah me yasa Allah ba zai mana magana ba aw ta'tina aya ko kuma aya ta zo mana ma'ana azaba suke nufi Allah ya turo musu da wata azaba da za ta sa su imani dan dole shi kuma Allah ba haka yake yi ba ba a ba a tilasta mutum akan addinin musulunci idan ka ga azaba to mutuwa zaka ka tafi wutar jahannama wannan shine kawai saboda haka Allah ya ce babu ba za mu ainihin wato tilasta su ba ba za mu tankwara su akan imani ba wannan kuma wani abu ne daban wanda suke abin nan don haka laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya Allah yake kazalika qala allazina min qablihim misla qawli haka nan irin wanda suka gabata suka faɗa kwatankwacin maganar su Allah yake kashaba had qulubukum zukatan su sun yi sun yi kama da juna maganganun su sun yi kama da juna zukatan su ma sun yi kama da juna saboda haka a nan ma da Allah yake faɗa mana kan cewa a tawasau bihi balhum qaumun tsaguna. shin wasiya suka yi wa juna ne kowa ya dinga cewa annabin da ya zo masa tahirin majnun Allah ya ce mm, mm, ba wasiya ba ce kawai zukatansu ne suka yi kama ayyukan suka yi kama Allah ya ce bal ba haka ba ne. hum su ƙaumin wasu mutane ne tsaguna masu ɗagawa, masu nuna isa daban kama da babakere yan uwa wannan ja da malam alaran ma mana ya zo ƙarshe saboda muna da 'yan tambayoyi da za mu amsa da kuma ainihin wato bayanan gudunmuwa da muka samu daga gurin bayan Allah don haka sai a yi haƙuri abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntuman harshe ko karancin ilimi Allah ya fi mana da ni da ku baki ɗaya sai gobe in Allah ya kai mu dare da lafiya za mu ɗora a inda muka tsaya dangane da wannan tafsiri Allah ya sa dace akwai wata tambaya guda ɗaya da ta saura mana jiya wanda ya kamata mu amsa ta mai tambayar yana tambaya ne akan kawai menene hukuncin ya yi rubutu dogo amma dai ya mun takaita abin akan meye hukuncin POS wato wannan inji na tafi da gidanka na wucin gadi wanda ake kafawa a ainihin wato a bakin shaguna mutum ya zo da ATM dinsa wato katinsa na cirar kuɗi a saka a cire kuɗin zuwa akawun ɗin mutumin shi kuma a ɗauki cash a bashi a ƙarƙashin wannan sai shi wanda aka cire kuɗin aka bashi ya bada tukwitin naira ashirin ko talatin ko ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar me hukuncin wannan alhamdulillahi da ke muma muna da malamanmu wanda su muke bibiyar su suke karantar da mu akwai babban malaminmu a sheik muhammad bin usman kano allah ya masa rahama tun kafin ya mutu na ji an masa tambaya dangane da wannan bayan duk dalilai da ya ta kawowa da kuma hujjoji daga karhe da ya tabbatar da cewa wannan yin pos din ba shi da wani matsala ba shi da wani laifi yace domin ai aiki ne ka yi wa wannan mutumin ta hanyar aiki ne ya maka ta hanyar ɗaukar kuɗi ya baka cash maimakon da sai ka biya kuɗin a taɓa ko sai ka yi kaza ko sai ka yi kaza ka je ka cire to saboda haka tun da ya maka wannan ɗawainiya to idan ya ce ka biya shi kaza kuma dole ka biya shi da sai in baka yadda ba sai ka ce to baka yadda ba sai ka tafi can ka je ka cire inda ba za a karɓi komai a hannunka ba amma in dai ka je ka ce a baka kuɗin amma ɗawainiyar maimakon sai ka je banki sai ka bi layi sai ka ainihin wato a hau a taba ko ka hau nafe ko ka kona man motar ka ko mashin ɗinka ka je ka turo yanzu gashi a kusa da kai ta miƙa a baka to wannan kuma ai idan ka biya mai shi ko yace sai ka biya shi to ai bai yi laifi ba don haka dai malamai sun tabbatar da cewa babu wata matsala dangane da wannan matsala ta POS Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya mana rahama ya saka wa malamanmu da alkhairi to akwai waɗanda suka turo da kudadensu da bukatar addu'a akwai a hajiya maman menene kwamine ko kwamine yawwa ta kawo sadaka naira ɗari biyar kan cewa a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi to akwai maman gimbiya ta kawo sadaka naira ɗari biyu tana bukatar a yi mata addu'a Allah ya mata rahama ya kuma taimake ta akwai hajiya Aisha Amira ta kawo sadakan alkur'ani guda takwas da ta mata addu'a to muna addu'a amira Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi sannan akwai wani ma Allah ya ce malam ga naira dubu biyu Allah ya bani lafiya ya mana menene malam ya to da jikokina Allah ya basu su mazaje na gari to dai ta turo dubu biyu ko ya turo dubu biyu da yana buƙatar lafiya ko tana buƙatar lafiya a gurin Allah da kuma jikokinta da 'ya'yanta Allah maɗaukakin sarki ya bata ya ba su mazaje na gari to Allah ya amsa malam ga naira ɗari a mana addu'a Allah ya shirye shi don baya jin aiwa ɗana addu'a Allah ya shirye shi don baya jin magana to Allah ya shirye ɗanki ya shirye mu baki ɗaya malam ga naira ɗari biyu a sa kanwar mijina a addu'a an zo neman mijinta za a kashe shi ba a same shi ba sai suka ɗauki matarsa a kan sai ya miƙa wuya kafin su sake ta Allah ya ya kubutar mana da ita a wannan abin ya faru ne a ainihin wato jihar Katsina to Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya yi kuma Allah ya fitar da ita daga hannun waɗannan muyagu da waɗannan mugaye da suka kama ta malam ga naira ɗari sadaka Allah ya biya min bukatuna na alkhairi to Allah ya biya maka ko ya biya miki bukatunki na alkhairi malam ga naira ɗari biyar Allah ya biya min bukatuna na alkhairi to duk Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi da mu da ku baki ɗaya so wannan shine ainihin wato bayanai da za to sai waɗanda suka ba mu gudunmawa yau su ma ga su kamar haka na farko dai akwai akwai ainihin wato a mahadi muhammad ya turo naira dubu daya akwai muhammad rabi'u usman ya turo naira dari biyu akwai abdullahi buba umar ya turo naira dari biyu shi ma akwai fatima yusuf ta turo da naira dari akwai isiyaku kusale fadawa ya turo da naira dari hudu akwai bashir yakubu ya turo naira dari hudu akwai mustapha muhammad ya turo naira dari takwas akwai adamu magaji ya turo naira dari biyu da hamsin akwai lawal awwal muhammad ya turo naira dubu daya yau muna da kudi a cikin akawun ɗinmu naira dubu hudu da ɗari uku da hamsin muna addu'a duk wanda suka ba da gudunmawarsun nan ubangiji maɗaukakin sarki biya su da jannatul firdaus allah maɗaukakin sarki ya kare su daga dukkanin bala'i na duniya da lahira duk abin da suke nema a gurin allah na bukatu allah maɗaukakin sarki ya biya musu abinda suke neman tsari na sharri da masifa da tashin hankali da matsalar rayuwa da ta duniya da lahira muna addu'a subhanahu wata'ala ya tsare mu da su baki daya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ce makomar mu subhanahu wata'ala ya albarkaci iyalanmu da mu Allah madaukakin sarki ya albarkaci wannan ƙasa tamu da kuma tabbatar mana da alkhairin da ke ciki sharrin da ke bin wannan ƙasa da mu masu adalci Allah madaukakin sarki ya kare mu daga wannan sharri da su baki daya mu wanda suke miyagu mugaye masu cutar jama'a masu zaluntar bayan Allah in masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su in ba masu shiriwa ne Allah ka kwace kujerun ka danka masu adalci wanda za su taimaka wa al'ummarka da kuma jama'arka da kuma sauran bayan Allah baki daya ya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah madaukakin sarki ka samu gama da duniya lafiya ya Allah mu dinnan da muke nan muna da iyayenmu wanda suke raye Allah madaukakin sarki ka sa su gama da wannan duniya lafiya Allah ka sa su suka da imani duk bukatunsu na alkhairi kuma Allah ka biya musu da Allah muna da ƴan uwa da dangi da suke cikin bukatu na alkhairi Allah mu roƙonka Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi ya Allah muna da ainihin wato ƴan uwa da abokan arziki wanda muke tare da su cikin harkokin da'awa wanda suke taimakawa harkokin auna addu'a ya Allah ka dinkula waɗannan bayin Allah ka warware musu matsalolinsu na duniya da lahira baki ɗaya ya Allah muna da ainihin wato ma'aikatanmu wanda muke aiki tare da su a wannan guri domin tabbatar da wannan ainihin karatu ya ji wa al'umma ya Allah waɗannan bayinka Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi ka yaye musu matsalolinsu baki ɗaya ya Allah ka sa ya cece mu ya Allah ka sa alƙur'ani ya cece mu wannan masifa da muke ciki muna ƙara jan hankalin gwamnati Allah madaukakin sarki ya sa ta ji kiraye-kirayen da muke yi ta fitar da mutane daga wannan kunci da ta jefa su a ciki na hana su guraren zuwa guraren ibada da hana su yin sallolin tarawihi da zuwa guraren tafsirai da karatuttuka ya Allah ka sa su ji wannan kiraye-kiraye kuma su ainihin wato sassauto da waɗannan dokoki jama'a su koma cikin harkokinsu wannan kuma masifa da ta zo ta haifar da matsaloli da yawa a duniya ga baki ɗaya Allah ka yayi mana ita kai mana maganinta masu ƙarya da ita kuma in masu shiruwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiruwa ne, kuma Allah ka mai da ƙaryarsu a kansu ka rugun tsumar da wannan cuta a kansu ka lalata su duk Allah sa su su kamu idan ƙarya suke mana da ita suke cutar mu duk Allah ka jefa musu cutar a kayan su Allah madaukakin sarki ka datar da mu rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa